24 heures sur 24. Excellente journée à tous. Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan gano sabulai masu illa ga 'yan adam da hukumar tabbatar da ingancin kaya ta gano a filato. Mai kulla kawance don zaɓe zagaye na biyu a jamhuriyar Nijar ke nunawa ne muna da zantawa. A Kaduna kuma matasa musulmi sun gana da babban mai bishara na Kirista don wanzar da salama. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya alkawarin cewa Amurka za ta yi matukar daɗa taka rawa a harkokin duniya a tsawon wa'adinsa yana mai kawo ƙarshen abin da ya kira shekaru hudu na yin watsi da kuma amfani da harkokin waje ba bisa ƙa'ida ba da tsohon shugaba Donald Trump ya yi. Amurka ta dawo shelar da Biden ya kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. a babban jawabinsa na farko kan manufofin harkokin waje a matsayinsa na shugaban ƙasa. Amurka ba za ta iya janye kanta daga al'amarin duniya ba, manufofin harkokin wajenmu sun ginu ne kan diplomasiya. Ya ce, ƙawanceceniyar da Amurka ke yi ne babban jarinmu, a yayin da yake kuma gargaɗi ga Rasha da China kan ƙudurin Amurka. Trump, wanda ya amfani da taken da farko Amurka, ya sha yin baran-baran da daɗaɗɗun ƙawayen amurka biden ya ce ya gaya wa shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho a makon jiya cewa lokacin da amurka ke mirgina gaban rasha ya wuce game da china kuma biden ya ce za mu yi aiki da china a duk lokacin da ya kasance da amfani gare mu gwamnatin sojin kasar myanmar ta katse kafar sada zumunta ta facebook jiya alhamis a daidai lokacin da ake ƙara samun turjiya kan hamɓarar da gwamnatin farar hula da aka yi a wannan satin. Ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta ƙasar ta fitar da wata takardar bayani mai cewa babbar kafar sada zumuntar za ta kasance a rufe har zuwa ranar Lahadi saboda a kare ƙasar daga tashin hankali. Teleno Myanmar wanda shine babban kamfanin tafi da harkokin sadarwar ƙasar. ya tabbatar cewa an umarce shi da ya rufe kafar ta facebook to amma bai ganin wannan bukatar ta yi daidai da abin da ke ƙasa da kuma abin da ya taso musamman bisa ga dokar ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam amurka ta gabatar da wata bukata ta kama wani man iran da ake jigilarsa wanda ke da alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci yayin da jirgin da ke ɗauke da shi ke kan hanyarsa ta zuwa wata tashar jirgin ruwan amurka bukatar wacce aka gabatar a kotun gunduma da ke gundumar colombia ranar talata ta yi korafin cewa iran ta so ta ɓoye asalin man ta wajen juye shi daga wannan jirgin zuwa wancan har sau da yawa kafin aka juye man a wani jirgin da komai mai dauke da tutar kasar liberia mai suna achilles wanda tun asali kasar china ya nufa bisa ga wani bayani na ma'aikatar shari'ar amurka na ranar laraba jami'an amurka sun ce wannan wayon na juye sau da yawa wasu hukumomi da kamfanoni masu alaka da dogarawan tsaron juyin juye halin iran dinnan mai matukar tasiri da kuma dakarun kut sun taka rawa ciki amurka ta ayyana duka kungiyoyin biyu a matsayin na 'yan ta'adda 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka sun buƙaci tsohon shugaba donald trump da ya gabatar da ba'asi bisa rantsuwa a shari'a tsige shi da za a yi a majalisar dattawan amurka wani hadimin trump dai ya ce tsohon shugaban ya yi watsi da bukatar jagoran tawagar neman tsige trump jami raskin ya buƙaci hakan a wata wasiƙar da ya tura ta imel jiya alhamis cewa trump ya bayar da ba'asin au gabanin shari'ar au a lokacin shari'ar wadda za a fara ga dangadan ranar tara ga watan fabrairu Idan ka yi watsi da wannan gayyatar, muna iya amfani da wani hurumi ko ma duka hurumominmu ciki har da na kafa hujja a wurin shari'ar cewa kin bayar da ba'asi da ka yi ya yi matukar tabbatar da zargin cewa kana da hannu dumu-dumu ta wajen aikata wani abu ko rashin aikata wani abu wanda hakan ya yi tasiri a al'amarin nan na ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 a cewar raskin. Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin 'yan jiya Alhamis na ɗaukar matakin ladabtarwa kan wata 'yar jam'iyyar Republican wadda aka zarga da goyon bayan ɗaukar mataki mai illa ga takwarorin aikinta na Democrat. 'yan jam'iyyar republican guda bakwai sun haɗa kai da 'yan Democrat wajen ɗaukar mataki da ya kai ga kaɗa ƙurƙu 230 akasin 199 na bukatar ladabtar da 'yar majalisar wakilai majori taylor green bayan da shugaban marasa rinjaye a majalisar kevin mccarthy yake daukar mataki a kanta ta ranar laraba. da aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar tabbatar da ingancin kayan masarufi ta Najeriya SON ta gano wasu sabulai masu illa ga mutane da ma dabbobi. Shugaban hukumar a jihar Filato, Mr. James Dallami Yaskum, ya bayyana haka bayan su sumame a kasuwanni a jihar. Ga Zainab Babaji da rahoton. Hukumar da ke tantance ingancin kayayyakin da ake sarrafawa wato Standard Organization of Nigeria ta ce za ta ci gaba da yaƙi da waɗanda ke sarrafa kayayyaki da ke zama illa ga jama'a da sauran halittu. Shugaban hukumar da ke tantance ingancin kayayyakin a jihar Plateau Mr. James Lami Yagzum ya ce sun gano waɗansu kayayyaki musamman sabulai da man shafawa da aka sarrafa su da sinadarai da ke da illa ga fatar mutane. wato kwana biyun da suka wuce mun shiga kasuwa mun ga waɗansu da suka yi albush kuma mun kwashe su mun ga waɗansu kuma da akwai kayakin da aka sa kamar chemicals a cikin sabulan nan na wanki don da akwai yansu da idan aka sa ya kai wanki da shi zai samu hanya zuwa cikin rafi ya su kifaye da su halittun allah da suke cikin ruwa ka'idodin da muka rubuta kan kowace abu nan kayakin da ake da muka nuna musu yadda ya kamata amma dai muka gan wanda aka yi ne ba gyara za a yi ba mukan je a kona a batar da dollars ba wai daɗi muke ji a irin wannan abun ba domin kuɗi ne ake zubarwa. Shugaban hukumar da ke tantance ingancin kayayyaki ta ƙasa a jihar Plateau kenan Mr. James lami Yagzum. Alhaji Muktar na yaya ɗan kasuwa ne a nan Jos ya shaida mun cewa bin arha ke sanya jama'a sayan kayayyaki marasa inganci. Abin da kika gan shi a kasuwa to sai kin samu wani sun ji sun yi mara kyan shi. To amma ya daga jinci daga sos ɗin da ake samu. Ni dila ne tare da flour mills ni dila ne a gidan dangote ni dila ne a gidan kings da emperor waɗannan ka ina samun su direct ne daga kamfani to amma ana samun wasu sai su je tun da misali bambancin za ki samu idan na kamfani direct da zai zo za a sai da shi dubu goma wani zai zo da kaya ce ma dubu tara tara sai kai ka bi wannan saukin to anan ne ake shiga wannan damuwar idan yanzu shi mai kawo kayan zai rasa mai siya kin ga bayan da za a yi mm, ya ci gaba da kawowa mutane kullum suna neman arhani to ya kyautu gwamnati ta sa ido Hukumar da ke tantance kayayyakin tana kuma bincike kan kayan abinci da ke shiga kasuwa. Kan haka ne na zanta da Mr. Joseph Guptur da ke zama manajan gidan biredi da sauran cimaka a Jos. Ya shawarci masu sarrafa kayayyaki da su inganta su su kuma bi ka'idodin da hukuma ta sanya. Mutane diya suna cikin wannan harkan. In ba ku yi naku da kyau ba wa zai siya. to sun wani lokacin aka yi magana za su ce suna yin shi daidai da karfin mutanen da suke da shi kuma business kamar namun nan kishi ya yi yawa wani yana wannan harka yana so si ya kashe ka shi ya yi harkan wanda kuma bai kamata haka a cikin business ba. Hukumar da ke tantance kayayyakin da ita ce hukuncin da ake yankewa waɗanda aka kama da laifin algus sun hada da cin taron naira miliyan biyu ko fiye ko kuma zama gidan yari na shekaru biyu da kuma lalata kayayyakin da aka kama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Gabanin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar, 'yan siyasa na kulla kawance don tunkarar zaben da kwarin gwiwa. Masana lamurin siyasa sun ce wannan ba sabuwar al'ada ba ce a kasar. Gama ɗaya daga masanan Alkasum Abdulrahman. Babu wani abu zawa yanzu wanda aka yi na bazita Duka goyon bayan da suke samu kowane bangare dama goyon baya ne wanda ake hasashen za su samu. In ka ɗauki manya-manyan goyon baya wanda shi ɗan takara shugaba bazu muhammad ya samu na wanda ya zo na uku da wanda ya zo na hudu dama ai suna tafiya cikin gwamnati da su duka abin da ake yi shekarun nan bakwai haka akalla duka da komi da komi kuma suna da wakilci suna da ministoci suna da manyan manyan ma'aikata wanda suke da mukami cikin wannan gwamnati sakamakon da ke da kwai na jagoranci na muhammad isu na tsawon kusan shekara goma nan na hairan ko wanda aksin haka duka tare da su ne kenan in akwai wani gyara in akwai wani abin da za a dorewa ko ya ci gaba tare da su ne za a yi haka bangaren mamun usman mutanen da suke suka goya mashi baya mutanen da wanda kusan suna da ra'ayi iri guda a cin wasu 'yan shekaru ko da ke abin da ya kamata a sani muhammad usman shi kaɗai ne wanda ya yi adawa da gwamnatin shugaban muhammadu isu tun daga farkon ta zawa yanzu amma duka wa'ansu wanda suke goya mashi baya ko yau ko ajiya ko da su zawa aksarinsu ko tsohin abokan alaƙa shugaban muhammad isu ne wanda ya kora da rana tsaka suka baro shi suka taho kamar biyar da za su ma muhammad usman ko suke mishi yau biya ce ta dole wasu na cewa a yadda 'yan siyasa ke ta rigai-rigai wajen kokarin kulla kawancen nan da wannan bangare ko wancan ko da an samu mulkin ba za a tsaya a yi wa kasa aiki ba ma'ana watakila hanya ce ta kashe mu raba tsakanin 'yan siyasa. gaskiya ina ganin hajjusule an samu ci gaba ah, bisa matsayin da ah, goyon baya yake takawa ga shugaban kasa wanda aka zaba ana iya daga shekarar nan ta 2011 zuwa yanzu abubuwan da aka gani shugaban kasa wanda aka zaba ya rike matsayin shi na a matsayin wanda ke zababbe kuma ana ganin a gaskiya duk da ke mulki ne mai ruwa biyu jagorancin da ake kamar na mulki ne mai ruwa guda ba ni tsammanin goyon bayan wannan ko wancan bayan an yi zaɓe yana iya zama wani tarnaki ga jagoranci musamman ga bukatun da ke da kwai na al'ummar ko wajen magana tsaro ko wani magana rashin lahiya ko magana tarbiyya ko kuma magana kawo sabon fasali ga tattalin arziki na ƙasa abin da ke da muhimmanci shine niyya mai kyau masani kan harkokin siyasa a Nijar Alkasum Abdulrahman a zantawarsa da Sulemu Mini Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Dandazo matasa musulmi sun kai ziyara ga babban mai bishara na Krista, Pastor YD Boro, don karfafa zaman fahimtar juna da zaman lafiya. YD Boro na daga limaman addinin Krista da ke karfafa tattaunawa a matsayin hanyar samar da sulhu tsakanin mabiya addinai. Ga rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna. Tawagar matasa musulmin dai ta ce muhimmancin kyautata fahimtar juna da sasantawa shine makasudin ziyarar cocin shugaban wanzar da zaman lafiya da sasantawa Pastor Yohana Buru in ji shugaban tawagar malam gamba abdullahi kyautata fahimta juna tsakanin addinai tsakanin mutane kala-kala tsakanin kowa da kowa abu ne mai kyau wanda zai ba da fa'ida a matsayin mu na al'umman musulmai yau ga mu a church na pastor yohana buru wanda shine shugaban wanzar da zaman lafiya da sasantawa tsakanin addinai so a yau ne muka fara wannan kamfen na sasantawa da kyautata fahimta tsakanin juna so muna fatan cewa duk wanda ya ji wannan kira zai ɗauka da kai lungu da sako ko ina inda za a samu fahimtar juna a duniya baki ɗaya muna roƙon allah allah ya bamu zaman lafiya da fahimtar juna shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da sasantawa da shine limamin cocin da ita wannan tawaga ta kai ziyara a yankin sabon tasha da ke garin kaduna wato pastor yohana buru ya ce za su yi ƙoƙarin haɗa malaman addinin musulunci da na kirista a dai guda dubu ɗari domin ganin an yi addu'o'in samar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Makwabtana 'yan wana bil'adama musulmai suka zo domin kyautata fahimta tsakanin mabamta addinai ba ma daga musulmai da kristoci ba Najeriya har a duniya gaba daya da a samu fahimtar juna da zaman lafiya abu ne mai farin ciki kuma na da wannan kuma wannan za mu iya kan kokarinmu da gidajen rediyo talabishin jaridu da majallu don mu kira malamai akalla dubu jari da musulmai da kristoci a yawa kasar nan addu'a a yawa duniya addu'a domin zaman lafiya don cin gabanmu alaman imani kenan shi yasa mu shekaru na muna ta yi kuma za mu ci gaba da yi sai mun gan yadda jama'a sun gane da abin da muke domin a samu zaman lafiya a Najeriya kuma a yi wani addu'o'in za mu je masallatai za mu je coci za mu je kasuwanni duk wurin da jama'a suke taruwa muna roko ga musulmai da kristo duk wurin da kristo suka bata muku rai dan Allah yana roko musulmai su yafe wa kristoci haka ma ga musulmai dan Allah wurin da su ma sa muku kuma ku yafe musu domin a samu fahimtar juna da zaman lafiya Najeriya da duniya gaba daya. Mr. Emmanuel Adamu shine wakilin dagacin bayan dutse da ke narayin da aka yi wannan taro. kuma ya nuna gamsuwa da irin wannan yunkuri. Gaskiya ina gan za a haɗa zumunci da dangantaka na 'yan uwanmu da suna kusa makwabta da mu kamar barnawa da na da shi bayan dutse din da har ne mai gero haka manzo eh, za mu yi kokari mu kai ta awareness da matasan su za mu kira shugabannin matasan su mu kai musu awareness so da su ma su zo su benefitin cikin wannan abin na zaman lafiya dama dai jihar kaduna na cikin jihohin da ke fama da rikicin addini a baya wanda hakan ya sa wasu da dama ke ganin akwai bukata na yunkuri irin wannan don haɗa kawunan mabiya mabambanta addinai a fahimci zaman lafiya da juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Hassan Maina kaina da shirin mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda sojojin Najeriya ke ci gaba da nausawa can cikin dajin Sambisa da kuma wani gargadi da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi cewar wasu na shirin kisa haddasa rudani a Najeriya. Toma Dalla. Sojojin Najeriya na ci gaba da nausawa can cikin dajin Sambisa inda suke ci gaba da ragargazar mayakan Boko Haram sojojin a halin yanzu sun samu nasarar kutsawa babbar tungar mayakan boko haram da ake kira tumbuktu da ya kunshi gorgi buk da talala da ke can can cikin dajin na sambisa dakarun najeriya waɗanda suka shafe kwanaki bakwai cur suna ɓarin wuta sojojin runduna ta biyu ne wato sakta 2 da kuma dakarun brigade na musamman wato special forces bisa sa idan sojojin saman najeriya sun hallaka gwamman 'yan ta'addan a wannan daji yanzu dai duk yankunan na Tumbuktu da mayakan Boko Haram ɗin ke da sansanoninsu an rugurguza su. Kuma tuni kwamandojin sansanonin wato Amiru Madu Sullum da Amiru Madu Barzogo sun cika rigarsu da iska amma sojin sun bi su da nufin kamo su. Yayin kuma da aka kubutar da ɗimbin mutanen da ake garkuwa da su ciki har da mata da ƙananan yara. A cewar masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman, dama can irin wannan yunkuri ya kamata a ce sojojin suna yi. Abin da muka daɗe muke ta faɗi kenan cewa shi yaƙi kowane iri ne dole sai ka kai ma wani abokin gaba ka kai yaƙin a inda yake. abin da ake cewa ya zama shi yakin ana yi a kan inda kake so ne a lokacin da kake so a wurin da kake so ba inda shi abokin gaba ba yake so ko kuma ya kai ma sanda kai ba ka zata ba ya dauke ka kaman ya kawo ma farmaki ba zata kenan so idan aka ci gaba da haka ko kuma idan ba a yi haka ba aka zauna aka ce duk sai sanda suka kawo hari sannan za a kore su ba yadda za a ci yaƙi da haka saboda haka abin da suke yanzu na kai shi wannan yakin a inda su wa'ina abokan gaba ko kuma 'yan ta'addan suke shine abin da daman ce ya kamata a yi kuma shine idan suka ci gaba da yin haka za a iya samun galaba har ya kai ga cewa an duk kaifin su wa'annan mayakan na boko haram kuma wani abu na kusanci wannan shine a dalilin da ya sa tuntuni muke kira ga lokacin nan masu fashi da fashin baki akan harkan tsaro suke maganan cewa akwai bukatan a kari haka na ana canza shugabannin wa'annan rundunonin mayakan saboda duk sanda aka yi canji yakan kawo wani kuzari yakan kawo mayakan su wani karfin wannan energy da za ka ga cewa sun fara irin waɗannan hare-haren da ake magana saboda haka muna fatan abu ne wanda za a daure ana yin shi a ci gaba da yin haka idan aka ci gaba haka kuma sai ga cewa insha Allah za a kai ma samun biyan bukata. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta ce a baya bayan nan ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ƙungiyoyi ke yi na tayar da rikicin addini da na kabilanci a cikin Najeriya ta hanyar kalaman tunzuri da farraka kawunan mutane. Makasudin hakan shi ne a ingiza 'yan ƙasa su afkawa junansu a irin tarzoman nan na kabilanci da kuma na bambancin addini. Wata sanarwa da ya kwatar hukumar ta DSS ta aiko mana, wacce kakakinta Dr. Peter Afunaniya ya sanya wa hannu. na gargaɗin masu irin wannan tada fitina da su yi wa kansu kiyamun laili in ba haka ba kuwa to tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki. Na tambayi mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu ko wata wace fuska yake ganin wannan gargadi na hukumar ta DSS? Idan muna son mu yi nazarin irin wannan gargadi a mahanga na tsaro sai mu duba wani irin tsari ne ƙasa take tafiyar da a shi ƙarƙashin tsari na tsaro. To a wannan akwai Eh, tushi wadda aka yi ma shi wannan tsarin na ƙasa wato abu manufa biyu ne ake son a cimma a shi karkashin wannan tsari wato manufa na farko na gargadi da kuma eh, manufa na tsoratarwa duk wani tsari na tsaro wadda najeriya take bi to wa'annan su ne abubuwa biyu wadda ke son ta cimma Uh, to a ƙarƙashin wannan ne nake kallon shi wannan gargaɗi da ita dss ta fitar a takaice dai kasashe yanzu suna amfani da bincike na karkashin kasa wata abin da ake cewa intelligence don dakile matsala in suka gano to zuwa suke su kama wanda ke da hannu a cikin al'amarin zai kama shi to wannan shi zai zama horo da gargadi ga wani ma wanda yake son ya biyo wannan irin wannan gargadi ba tare da an kama wanda ke da laifi ba kuma an gabatar da shi gaba kuliya ba kasafai yake tasiri ba a wani lokaci yana iya ingiza wayanda suke yi din su fito su yi abin da suke son su yi to lokacin ne za ka ga hukuma ta zo ta kokarin kama su to amma saboda siyasa a Najeriya ba kasafai ma ake kama irin wayannan ba. akwai rauni na tsari na hukuntar da mai laifi a Najeriya wadda kuma ita hukumar DSS tana kakanshin wannan tsarin da ita da sauran hukumomi na tsaro tare da bangaren shari'a da kuma wato prison prison. Wannan dai shine gargadi karo na biyu a ƙasa da makonni biyu da DSS ke yi inda take yin gargadi cewar ta bankaɗo wani shirin da wasu ke yi da sa hannun 'yan kasashen waje na haddasa rudani a Najeriya. Kwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ga shi ma yadda ake kallon wannan gargaɗi. Na farko dai sai ka kama tsoron wa'annan mutanen suke yi wanda suke cewa sun san da su kuma sun san tanadin da suke wa Najeriya na kawo zubar jini da dalata ƙasa da zaman lafiya. Hukumomin nan shin wai tanadin a yi barna shi kan shi ba laifi ba ne? idan har suka samu hujja cewa akwai wasu wanda suke da tanadi za su yi barna mutanen da suke tara tanadin yin barna in aka samu wannan tanadin a wurin ka shin ba laifi ba ne roƙonka za a rinka yi ko kuma gaya maka za a rinka yi ana a an san da kai saboda haka ana maka ana roƙonka kada kada kada kai wannan barnar sai in ga kama ko ana yin abubuwan nan ne saboda wani kamun kafa ko wani a nuna bajinta a wurin wasu wurare ko kuma dan a tafa musu a ce abin nan ko kuma a tsakanin su rashin jituwar da suke da ita ne in sun san wani abu suna son su tabbatar cewa su sun yi maganar abin ah, watakila wasu hukumomin da suka gaya su sun yi biris da abin ko kuma dai a wani abu dai a abin nan da mu dai muka kalla a a ilmance sai mu dai akwai wani wata ayar tambaya akan irin wannan sanarwa hasali ma dai in ka kalla kuma waɗanda suke magana ta da hankalin nan da suke yi a bidiyoyi da suke nuna hotuna da suke waye ba ɓoyayyu ba ne wasu suna zaune a kasashe kama na turai ingila da ragowansu su namdi kanu nan da muke ganin suna fitowa da abubuwa kuma suna tabbatarwa kuma suna gaya mutane a ji abu kaza a kashe ko kuma a kora mutane daga wannan ba mu ji gwamnatin najeriya ma ta iya kiran ko da ambasadan ƙasar. da suke zaune suke wannan abubuwan ta yi kawo korafi a kai ba wanda abin da muka san shi ne na farko da kasashe suke yi wanda suke cikin kasar nan an san su sai a ce ma an ba da oda a kamo su ko kuma a tafiyar da su kamar yadda ake tafiyar da gungurumu barayi ko mabarnata wanda kuma dama su mabarnatan ne sai kuma ka ji magana ta shuru a eh, hassan sai dai mu ce kawai mu dai muna nan muna mamakin cewa yaya za a yi inda gaske ne suna da masaniya a kan abin da za a yi a yi wa ƙasa barna ba mu ga sun kamo mutanen sun hukuntar da su ko sun hana su ba ko sun yaƙe su ba tun da aikinsu kenan ko ba za ku iya ko ba mutane da za su kawo kotu ba ne mutane da za su yaƙa ne wannan dama doka ta ba su je su yaƙe su hana su wannan abu yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gargaɗi zai yi domin wanzar da tsaro da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan maina na ke sallama da ku mu kasance lafiya lokaci ya yi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka daya daga cikin abubuwa na farko da shugaban amurka joe biden ya fara yi nan da nan bayan zamansa shugaban kasa shine amfani da dokar shugaban nan wajen sake mai da amurka cikin yarjejeniyar ɗumamar yanayi da aka cimma a paris Yarjejeniyar ta Paris dai babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɗumamar yanayi wanda aka yi a birnin Paris a shekarar 2015 shine ya assasa ta. An fara aiwatar da ita ne a ranar 4 ga watan Nuwambar shekara ta 2016. Inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasashe 190 a matsayin mambobi cikin yarjejeniya a ranar 25 ga watan Janairun 2021. Yarjejeniyar ta Paris ta samar da tsari ne na ɗaukar mataki a faɗin duniya don kauce mai yiwuwar faɗawa cikin mummunar bala'in ɗumamar yanayi a duniya tare kuma da haɓaka shirin magance illar ɗumamar yanayi a duniya wanda yanzu haka ake fuskanta. Ita dai yarjejeniyar an yi ta ne da zimmar rage ɗumamar yanayi na duniya zuwa ƙasa da mataki biyu na ma'aunin Celsius da ke sama na yanayi kamun zuwan masana'antu. da burin samar da mafi tsanani na ɗaya da ɗigo biyar na ma'aunin digiri kamun nan da wani sabon ƙarni wanda masana ilimin kimiyya da dama ke gani a lokacin ne illar canjin yanayi za ta bayyana ƙarara wanda ya haɗa da mummunar ambaliyar teku da mummunar guguwa mai ƙarfi kana da fari da kuma wutar daji. shugaba Biden ya fito kiri-kiri ya nuna cewa gwamnatinsa za ta mai da hankali matuka kan matsalar ɗumamar yanayi shi ya sa ma ya sake komawa cikin yarjejeniyar paris ya kasance ɗaya daga cikin alkawullan yakin neman zaɓen shi a cikin jawabinsa na kama aiki yana mai cewa duniya kanta ce ke kokawa game da makomar rayuwarta waɗannan koken kuwa sun fito fili a zahirance yanzu a cewar mai magana da yawun fadar white house jen paski Sake komawa cikin yarjejeniyar Paris na ɗaya daga cikin ƙudurorin Biden inganta dangantakar mu da ƙawayenmu a duk faɗin duniya da kuma sake samarwa Amurka kujera a teburin duniya. Ana iya ganin haka a matsayin tabbaci tun daga komawa cikin yarjejeniyar Paris. Kana sake komawa cikin ƙungiyar lafiya ta duniya WHO. burin sa shine ya kyautata dangantaka da abokan hulɗa da aiki tare wajen magance matsaloli da ke tunkarar duniya. Bugu da ƙari, shugaba Biden ya gabatar da sunan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka, John Kerry, a matsayin manzo na musamman akan ɗumamar yanayi don tabbatar da cewar an samu wakilci a duk teburin tattaunawa wanda suka hada da ɗakunan nazarin yanayi zai jagoranci tawagar Amurka akan batun ɗumamar yanayi da kuma jawo hankalin duniya akan matsalar. kasashen duniya na maraba da dawowar Amurka cikin yarjejeniyar Paris, wanda suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron yana mai cewa muna tare yanzu za mu fi karfi wajen tunkarar matsalar wannan lokacin namu. Za mu fi karfi wajen inganta makomarmu, za mu fi karfi wajen kare duniyan nan tamu. Ya kuma rubuta a shafin sa na Twitter cewar maraba da dawowa cikin yarjejeniyar Paris. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.